آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki malicin sammai da ƙasai wanda ya bamu lafiya kuma ya mana arziki ya datar da mu da sake dawowa wannan karatu da muka saba muna a wannan masallaci mai albarka wanda duk ƙarshen wata ake gabatar da shi muna ba wa 'yan uwa hakuri da uzuri na rashin ci gaba da karatun da aka yi na lokaci mai tsawo da fashi da aka yi na lokaci mai tsawo yau shekara guda cif yau shekara guda cif cif da dakatar da karatun saboda yanayi da halin da aka shiga muna fatan Allah ya sauƙaƙa mana muna kan gabar magana a cikin wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imam shi kan sharhu sunna na imam al bahari muna kan gabar magana ta um, ni a littafi na saba'in da hudu ko kuma watakila a littafin ku ko bai kai haka ba amma dai gabar magana ita ce Um, mun tsaya akan wal imani bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama usriya bihi ila sama mun yi magana akan isra'i da mi'raji ko amma yau za mu tashi ne akan magana dangane da rayukan shuhada shuhada waɗanda aka kashe su ta hanyar Allah suka mutu don taimakawa addinin Allah a ina rayukan suke shine malam ce wa'alam أن أرواح الشهداء في قناديل تحت الأرش تسره في الجنة وأرواح المؤمنين تحت العرش وأرواح الكفار والفجار في برهات وهي في سجين wannan aƙida ne daga cikin aƙidun ahlus sunna tunda wannan littafin yana magana ne akan aƙidu na ahlus sunna ka sani cewa rayukan shahidai waɗanda aka kashe su saboda Allah don addinin Allah ya ci gaba to suna wato cikin wasu fitilu masu haske a ƙarƙashin al'arshin Ubangiji wanda waɗannan fitilu ana huro su ne daga gidan aljanna shi ne tusrafu fil janna la tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ka zanci waɗanda aka kashe su saboda Allah don taimakon addinin Allah cewa sun yi mutuwar banza a'a rayukansu ma don mutunta su suna cikin wasu fitilu masu haske fitilun nan a ƙarƙashin al'arshin Allah suke sannan sus ɗin wutar fitilar daga gidan aljanna ne mana daga aljanna ake turo wutar ta haskaka fitilar da za ta haskaka rayukan waɗannan bayan Allah wa المؤمنين تحت العرش al'arsh rayukan mu'minai gaba ɗaya kuma suna ƙarƙashin al'arshin ubangiji al'arshin ubangiji yana saman sama akwai sama ta ɗaya akwai sama ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu ta biyar ta shida har ta bakwai har ta takwas har ta tara ayo afwan har ta bakwai to daga ta bakwai din nan abinda da ke samanta al'arshin ubangiji ne ay abinda da ke samanta ruwa ne ruwa ne ma makon ruwa iya ganin ka to a saman ruwan kuma babu komai sai gadon mulkin Allah to a gadon mulkin Allah kuma ya daidaita irin daidaituwar da ta dace da shi ba mu san yaya girman sa yake ba don Allah bai mana bayanin yadda girman sa yake ba to rayukan muminai suna ƙarƙashin al'arshi in an ce al'arshi gado na mulki to suna karkashin al'arshin ubangiji tun mumini idan ya mutu haka ake daukar ransa kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce duk mumini da Allah ya masa rasuwa akan mala'iku sukan ɗauki ransa su sashi a cikin wani abu mai kanshi cikin auduga mai kanshi ya su ta tafiya da shi su sama ta ɗaya mala'iku su tambaya su ce wannan wani abu ne mai kanshi me aka kawo sai su ce ai ran wane ne wani bawan Allah ne cikin bayan Allah muminai aka kawo ransa sai a ce a buɗe sai a buɗe a wuce da shi ya buɗe su su je har sama ta biyu nan ma a tambaya a ce menene wannan mai ƙanshi haka sai a ce ai ran wane ne cikin bayan Allah muminai haka za a yi ta yi sai an wuce har saman bakwai to idan an je kuma sai a rataye rayukan nan a ƙarƙashin al'ashin ubangiji kuma sai ranar da ubangiji ya ga dama za a tashi kiyama zai sako su wal fujjar fi burhatin wa hiya fi سجين amma rayukan kafirai da fajirai mala wanda ya zama kafiri ya zama fajiri to sai yana cikin burhat wato wani rami ne mai zurfi rami ne mai zurfin da ba ka isa ka kai karshen sa ba in aka zura ka za ka yi ta tafiya ne har iyado mai duhu mara daɗi ga wari daga ƙarshe dai kuma za su tafi sijjin ne ne sijjin wuta ce daga cikin nau'in wutar jihar nama. dama aljanna a sama take wuta kuma tana ƙarƙashin ƙasan ƙasa إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هكذا عينهم واتوا دنسوا أتشوى رامك أنت فاجري جماعة كل رأ فاجري لأن ذا يسام مسلمي فاجري ko mabarnaci mashayi mazinaci ɗan luwaɗi mai sata maha'inci azzalimi macuci dukkan wani abu na zunubi na kazanta yana aikatawa shine fajir wanda yake fajirci a bayan ƙasa to shi ma ransa yana tare da waɗannan kafara da ka sai mutum ya ƙoƙari ya yi wa kansa hanya ta ƙwarai ka yi ƙoƙari ka zama cikin muminai kakka bari ka zama cikin 'yan wuta abu na saba'in da biyar cin aƙidu na ahlus sunna ya ce wal imanu bi annal mayyita ya ƙa'udu fi qabrihi wa yursilu allahu fihi ruh hatta yas'alahu munkarun wa nakirun anil imani wa shara'i'i thumma tusalu ruhuhu bila alam wa ya'rifu al mayyita az-za'ira idha atahu wa yun'amu fi qabri al-mu'min ويعذب الفاجر كيف شاء الله bala ya ce ka yi imani cewa duk wanda ya mutu za a zaunar da shi a kabari Allah ka samu zauna cikin sa'a duk wanda ya mutu insha Allah bayan mutuwa in dai aka binne shi a kabari duk matsin wannan kabarin sai an buɗe shi an zaunar da shi ya ƙa'udu fi kabari sannan Allah tabaraka zai dawo masa da ransa yursilu Allah fi ruha za a dawo masa da ransa hatta yas'alahu munkarun wa nakirun anil imani wa shara'i'i hatta sai munkar da nakir ya zo ya tambaye shi akan imani da shari'o'in Allah ka yarda da wannan lalle za a tambaye ka kuma azabar kabari da ni'imar kabari gaskiya ne an kawo su da hadisai mutawatirai ingantattu tabbatattu sannan kuma daga baya za a zari ransa bila alam ba tare da wani raɗaɗi ba sannan kuma Allah yakan dawo wa da mumini ransa yayin da aka zo masa ziyara yana jin abin da ake faɗa kamar yadda hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kawo mun ziyara Allah yana dawo mun da raina idan ya mun sallama ya gaishe ni ya mun salati Allah zai jiyar da ni kuma zan mayar masa da sallamar da ya mun duk wanda ya je kabarin annabi ya kai masa ziyara sallallahu alaihi wasallama yawa annabi salati to Allah zai jiyar da annabi din wannan salatin da ya masa kaga wannan ba karaman ni'ima ba ce Allah ya hore maka ya baka dama da za ka je ka yi wa annabi salati kuma alhamdulillah cikin nemar ubangiji ko daga nan kai masa salati Allah zai kai masa yace fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum salatin da kuke yi mun yana isana yana saduwa da ni duk inda kuka kasance to Allah yana yi wa mumini wannan ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yayin da aka kai mumini aka binne shi a cikin kabari aka sa masa ƙasa ana cewa Allah ji kansa Allah ya fi masa an juya ana tafiya annabi yake cewa mumini ko mutum da ke cikin kabari hatta innahu la yasma qar'ani alihim karan takalmar waɗanda suka binne shi suka juya mumini yana jin karar takalmar to amma ba zai iya tashi ba ba zai iya bude kasar ya fita ba dan sai an ba shi dama duk motsin da kake ba sai Allah ya ga dama ba ciwon ciki ɗaya za a sa maka anan sai ka kwana ka yi na anan wallahi ba ka tashi ba to wajibi ne mumini ya imani da wannan sannan kuma akwai ni'ima a cikin kabarin mumini wa yuna'amu fi qabril mu'min annabi yace za a yi ni'ima a kabarin mumini a turo masa abin alkhairi sallarsa za ta zama abokiyar hiransa azuminsa abokin hiransa zakkansa abokin hiransa ya tabbata a hadisi ingantacce za a mayar da su kamar wato wata halitta da za su zo su ɗauke mutum kewa saboda zama ne shekaru aru aru Allahu a'lamu da iya yawan shekarun da ɗan adam zai yi a cikin kabarinsa na'am duk wanda ya mutu ba san yanzu tun da Allah ya duniya ake mutuwa wasu kuma suna can suna kwance a cikin kabari in azaba azaba in ma dadi dadi ina dan dama dama Allah rufa asiri mu da muka zo a ƙarshen zamani eh kai ka zo ta dan sama ta ƙarshe ƙarshe wataƙila ba za ka daɗe ba a kabari za a tashi kiyama amma ka yi lissafin waɗanda suka mutu tun farkon duniya suna kwance har yanzu ni'imar kabari hadisai ne da suka zo a kai mutawatirai haka azabar kabari akwai daɗi akwai kuma rashin jin daɗi mumini musulmi na kwarai dan arziki yana samun daɗin kabari manzo Allah ya ce za a buɗa mutum kabarinsa a yalwata a faɗaɗa ma kabari maddal basar iya ganinka iya yanda idan ka zai nuna ma gani za a buɗa ma kabari kuma duk abu na ni'ima na kayan alatu da kake gani a nan duniya da ƙari waziya da za ka samu a kabarinka saboda a nan duniya ka sha wahala ka sha wahala wajen bin Allah kana so Allah ya haskaka maka kabarinka to kuma kishiyarsa kuma wadda ba mutumin kirki ba shi kuma wa yudayyiqu alaihi fi qabrihi ko wa alaihi qabrahu za a kunta cewa mutum kabarinsa a matse ta yadda hatta kashi na haƙarƙari zai matse wannan ya shiga cikin wannan kaga hannu na haka to in an matse mutum haka kashin haƙarƙarin zai haɗe saboda tsaban matsi ba wuri ga duka ga bugu da mala'iku da za su yi taiwa mutum saboda ya zauna a duniya bai yi aikin kwarai ba dole ku yi imani da wannan ku yadda a matsayin ku na masoya annabi mabiyansa sallallahu wa yu'azzabu al-fajir kai sha Allah za a yi wa fajiri azaba a cikin kabari iyayen da Allah ya ga dama la yusal amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayan ubangiji dangane da abin da Allah ya ga dama ya aikata ku ne za a tambaye ku me yasa ku kai kaza akwai wanda ya isa ya tambayi Allah ya ce Allah don me yasa kai kaza ko ya challenge ubangiji akwai mai yin wannan ko akwai shi in akwai shi a faɗa mu ji ha babu wa hum yus'alun ku ne za a tambaye ku Allah Allah mu kyautata aiki Allah Allah mu gyara mu'amala Allah Allah wanda baya bin iyayensa ya bi su Allah Allah mai cin haram ya kokari ya dawo ya ci halal Allah Allah wanda yake ha'inci a rayuwarsa da rashin gaskiya ya gyara Allah Allah wanda yake kurin aikinsa barna da ya barna a bayan ƙasa ya ji tsoron Allah ya gyara kafin wata rana ta zo yau malayan fa'un nadamu ranar da nadama ba za ta yi amfani ba wa yau mai abdul zalimu ala yadai ranar da azzalimi zai ciza yatsa shine ya abdu zalimu ala yadai qulu ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila shi ina ma da na riƙe annabi kuma na bi manzon Allah na yi tarayya da shi a hanyarsa kowa sai wa kansa karatun ta nutsu ya duba me yake aikatawa wa'lam anna al-buruj bi qada'i wa qadarihi sani ya kai bawan Allah alburuj ajali da shekarun ɗan adam rayuwa da mutuwa wannan yana faruwa ne da kaddarar ubangiji da kuma yanke hukuncin za. idan ka ga ka daɗe a duniya Allah ne ya ga dama za ka daɗe idan kuma ka ga ka mutu ko an kashe ka kada ka ɗauka wani ya ƙaran maka da ka lokacin mutuwarka bai yi ba ya tura ka a'a daman za ka mutu yanzu Allah yake cewa Allah ya sanar da ni lan tastakmila lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha babu wata rai da za ta mutu ba wanda zai mutu wallahi sai arzikin da Allah ya masa ya gama cinsa sannan kuma ba wani wanda zai ƙara kwana bayan kwanan da Allah ya ajiye masa walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun kuma rai babu wata rai da za a jinkirta mata a ajiye ta ajalinta ya zo kwanakin sun ƙare wai a ce za a jinkirta wai saboda shi wani ne ko yana da matsayi babu shi iyaka dai annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duka duka abinda Allah ya ba manzo Allah shekara 63 gaba daya zai kai tunani nawa ka wafta a cikin 63 nan kaga a duniya ba wanda Allah ya fi sa irin manzan Allah ko to sai ya ba shekara 63 kawai ana son sa ana kaunarsa ana bakin cikin tafiyarsa kuma har yanzu za mu yi burin ina ma da manzon Allah yana nan muna da bukatarsa amma yau hijira annabi kadai shekara dubu daya ba faɗari daya ba shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu hijirarsa zuwa madina kuma a madina shekara goma kawai ya rasu kenan yanzu manzan Allah yana kwanci a cikin ƙasa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu shekarun annabi a cikin ƙasa shekara dubu ɗaya da ɗari nawa hudu da ashirin da hudu annabi yana kwanci a cikin kabari wasu kuma sun riga shi to kai fa ka tsaya ka duba nauyinka a cikin al'umma ma la'ala me kake wa mutane me mutane suke amfanuwa da shi da kai wallahi akwai mutanen da Allah Allah ake so mutu saboda ba su da amfani a cikin mutane akwai mutumin da a gidansa buri ake ya mutu wallahi na to ku sani alburuj bi qada'illahi wa qadarihi mutuwa da rayuwa suna hannun Allah ne da ikonsa da kaddararsa ba wanda yake kara wani kwana duk yanda malamin ka yake son ka bai zai kara ma kwanaki ba har kuma duk wanda duk yanda abokin gaba yake gaba da kai insha Allah bai sai ya raba ka da duniya ba sai ranar da Allah ya rubuta za ka mutu annabi ya ce walanta mota nafsun hatta ta tastakmila rizqaha shinkafar da aka rubuta kwayayyakin shinkafar da zaka ci sai ta kare numfashin da aka rubuta zaka gama shaka sai ya kare ruwan da aka rubuta za gama sha sai ya kare taka wanda aka ce kafa kaza taka ta je tanta sai ya kare motsin da hannunka zai sai ya gama motsin in dai hannunka bai gama motsin da aka rubuta ba ba za ka mutu ba sai a ce ah gashi kamar ya mutu amma hannunsa yana motsi a ah, hannun ne ake so ya karisa iya adadin motsin da aka ce wani gashi kuma abin ba abin amma ya daina cin abinci eh adadin abincin da aka rubuta zai ci masarar da zai ci tuwon da za a tuka shinkafar da zai ci Allah ya kammala an rufe littafin da aka haka zai mutu da yunwa to amma me yasa ya saura akwai sauran ruwa baya iya cin komai wallahi sai ruwa yake sha damu wannan ruwan masu ake sai ya karar da iya yawan lita wanda aka ce zai sha sai ya kammala sannan ya tafi to ya ma daina shan ruwa an dora mai ruwa dawowa yake nawa nawa ne marasa lafiya da za a dora mutum ruwa ce ai ruwan ma dawowa yake to daga an ce an dora ruwa yana dawowa kuma sai a fara hasbunallahu wa ni'mal wakil الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقد ووقع في مسامعه منه la min ghairihi faman qala ghaira hadha faqad kafara billahi alazim ku imani ya ku bayin Allah ku yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine yayi magana da annabi Musa ɗan Imrana annabi Musa nan dai abokin gwagwarmayar fir'auna lalle cikin daraja da karama da matsayi da mu'jiza da Allah ya bawa annabi Musa Allah ya yi magana da shi wa kallama Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana yau tur ranar da ya je a tur dutsen nan na tur tur sina tambutu bidduhni wa sibghin lil akili wannan dutse na tur wannan wuri na tur a nan Allah ya yi magana da annabi Musa mun yadda da wannan mun yi imani wa kallamahu rabbuhu Allah ya yi magana da annabi Musa Musa ya ce wa Ubangiji kala rabbi ya Ubangiji arini anzur ilaik annabi Musa ya ce ya Ubangiji ka bani dama ina so in ganka ka bani dama ina so in ganka Allah ce qala lan انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا الله يقول ba za a nan dai ba za ka ganni ba amma an kana so ka ganni dubu wancan dutsen unzur ilal jabal shine wannan tur din da nake fada dubu wannan dutse na tur fa in istaqarra makanahu idan ka ga dutsen nan a inda yake ka gan shi kiru da muru fa sawfa tarani to lalle za ka ganni to sai ubangiji malamai suke cewa yayi tajalli haskensa hasken da bai wuce kafar allura ba hasken Allah da bai wuce kafar allura ba shi aka dan tsikara a jikin wannan dutse na tur falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da wannan haske na ubangiji yayi tajalli ubangiji tajalli akan wannan dutse jalahu dakkan sai dutse ya riddige ya nike gaba ɗaya zama kamar fulawa fulawa ma ya fi fulawa laushi wa kharra musa sa'iqa take annan Musa yana dora sa da ya ga wannan haske sai ya fadi ya soma qala subhanaka tubtu ilaik ya Allah na tuba a gare ka kuma ni ne farkon mai mulka wuya ya Allah wannan annabi Musa Allah ya magana da shi babu wani annabi da Allah ya magana da shi babu shamaki duk annabawa Allah yana magana da su ta hanyar mala'ika jibril amma annabi Musa Allah ya yi magana da shi babu shamaki ka yadda da wannan aƙida ce mala ka duba daraja da kima da matsayin annabi Musa alaihi salatu wassalam amma lokacin da mutuwa ta zo za ta ɗauke shi sai da suka yi fada da mutuwa imam bukhari ya da hadisi sahihi a cikin sahihinsa mutuwa ta zo lokacin ana ganin mutuwa ta zo za ta ɗauki annabi musa ya ce daga ina me za a yi ta ce lokacinka ne ya ƙare zan ɗauke ka ya kai kai ta ya ɗauki tafin hannu ya zabga wa mutuwa mari sai dai shekar da ido ƙwaya ɗaya na mutuwa mutuwa ta koma wajen ubangiji ya ubangiji ka tura ni wurin bawanka da bai shirya ba baya son mutuwa malam annabin Allah ne fa wannan shi garanti an yafe masa dan aljanna ne ina gani ga kai sai Allah ya ce da mutuwa a je a ce da shi rayuwa yake so ya faɗi iya adadin shekarun da yake so za a bashi ina waɗanda suka shirya wa zaman duniya ina waɗanda ba sa son su mutu ƙarshen tika tika ne tik duk ranar da agogo ya kai yana bugawa yana bugawa yana bugawa akwai ranar da batir zai mutu wallahi tsaya tsaya tun kana yaro tun kana jariri tun ba kai min al'adam da babu ilal wujud aka same ka ba da wujudi ilal fana bayan an same ka kuma wallahi sai ka kare dole sai ka kare wata nan za a zo a neme ka a rasa kaga asalin dan adam babu ne kaji ko sai aka samar da shi daga samar da shi kuma zai kare in ya kare din nan kuma sai eh, ya sake dawa babu ƙasa ita sai asali shi nan aka ce aje a ce da shi ya ɗauki tafin hannunsa ya ɗora a bayan tinkiya ko rago irin gashin tinkiya ko rago kaga da yawa ya dunkula in ya dunkula wannan iya adadin gashin da ya dunkula kowane gashi ɗaya an bashi a matsayin shekara ɗari je a ta rayuwa ya musa mutuwa ta zo ta gaya wa nan musa wannan labari ya ce to bayan waɗannan shekaru ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari sun ƙare ba sai me mutuwa ta ce sai in dawo kuma in ɗauke ka ya ce to yanzu ma a tafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka zo za a dauki ransa sai aka bashi zabi aka ce duniya za ka ci gaba da zama ko ka za ta koma ga ubangiji wannan karshen abin da ya gana da mala'ika kenan dan ya tabbata mala duk wanda zai mutu sai ya ga mala'ikan mutuwa amma fa in ka gaishe to ba za ka dawo kuma ka ba da labari ba ina ka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya duniya ko kuma abin nan yace fi rafiqil a'la Allah ina neman ka hada ni da manya-manyan abokanan zama madaukaka ma annabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin tare da annabawa da siddiqai da salihan bai haka Allah ya sa aka zariran ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koma ga ubangiji ku imani da wannan ku yadda da wannan Allah ya yi magana da annabi Musa wa Musa ya yasma'u min Allahil kalam kuma Musa ya ji maganar Allah wani ba karamin matsayi ba kar ka ɗauka magana ce ta wasa babban magana ce ya ji maganar Allah da sauti waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghairihi kuma sautin nan ya shiga kunnan annabi Musa shi da kansa ba kunnan wani shi ba saboda akwai wasu ahalul bida'i da suka kore suka ce sam Allah bai magana da annabi Musa ba kai akwai wanda suke cewa Allah baya magana yayin da kace Allah baya magana fa ka mai da shi ka soke shi ne ko rashin magana yabo ne ko suka ne wani gashi mutum kammalalle amma baya magana هذا fa'an هذا naqs تواتي ce duk wata sifa da zaka iya sifanta dan adam kuma kamala ce to ka sifanta ubangiji shi ya fi cancanta shi ya fi samun wannan kamalar sama da dan adam to shi yasa malam yake cewa fa man qala ghaira hada duk wanda ya faɗi wata magana ba wannan bai ce a Allah bai yi magana da Annabi Musa ba wa qad kafara billahi al-azim to ya kafirce ubangiji dan me dan ya kare ta alqur'ani wal aql mawlud abu na gaba hankali haifarsa ake samar da shi ake kullu insanin min al aqli ma arada Allah yatafawatun fi al uqul مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان هو يطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى lalle kam kowa ana haifansa da hankali babu wani dan adam face an haife shi da hankali irin nasa irin wadda Allah ya ga dama kuma mutane suna yin fifiko akan hankali wani yakan fi wani hankali a ce wani ai ya fi wani hankali haka ne ko ba ka bane to shine ya tafawato wani za ga nasa kamar kiyashi dan karamin hankali ne da shi wani kuma babban hankali ne da shi na'am wa'lamu anna sharra eh to za mu zo ni kamar nawa ya bambanta da ku za mu zo amma dai kun ga wannan din kuma kowane dan adam wa yudlamu min kulli insanin min al'amali ala qadri ma atahu Allah min al'aql kowane mutum ana buƙatar ya aikata aiki a bisa gwargwadon hankalin da Allah ya bashi ba a taba ɗora wa dan adam wani aiki da zai yi sama da hankalinsa ba wannan magana da ake cewa kai jama'a shari'a sabanin hankali ba haka bane ah, to in shari'a ta zama sabanin hankali ta zama hauka kenan kuma ga bane da Hausa ana faɗa a ai shari'a sabanin hankali to ga maka sai dai hankalin naka ya zama tauyayye ya saba shari'a hankalin naka ne zai zama tauyayye ya zama ya saba shari'a amma ba wai shari'a za ta ai hankali yabo ne duk hankali cikakken hankali to ya dace da shari'a to kowane dan adam ana dora masa yayi aiki bisa gurgurdan hankalin da aka bashi malai yace wa laysal aqlu biktisab amma ku sani hankali din nan wato ba zuwa ake gona ai noma a samo shi ba ba kasuwa ake zuwa aje a siyo ba da wasu sun gama da mu haka ne in an ce iktisab abinda ake nemo shi Allah ne yake bayarwa shi yasa yake ce inna ma huwa fadlun minallahi Allah tabaraka wa ta'ala hankali falala ce daga Allah tabaraka wa ta'ala wal aql shi wannan hankali din shine da ake dora ma hukunci shi yasa wanda bai da hankali ba a dora mai shari'a ba kamar yanzu misalin mahaukaci ba a ce wajibi ne sai ya yi sallah ba sai ya yi azumi sai ya yi zakka ba la me yasa saboda bai da hankali ba a ce dole sai ya aure ba ba a ce dole sai ya yi kaza ba saboda mahaukaci ne shi inda zai shekara arba'in baya sallah ba komai a kansa saboda me an zare wannan hankali ai kun ga hankali yana da amfani ko da zarar aka ce mutum bai da hankali za ga yana tsince tsince tsinke yana hauka yana maganganu yana abubuwa dai yayi tsirara baya ganin cewa yayi tsirara ya dauki baya haya yana ci saboda an cire masa wannan abin da zai hana shi ya ci baya ya debi ruwan kwata ka ga mahaukaci ya ji ishirwa ya je ya tari kwata kurin yana ɗiba yana hambuda lafiya lau kuma ba wani ciwon typhoid ba wani tsutsa ciki ba komai haka Allah zai tsare Allah ya shi wani immunity na tsaro na musamman yana da gangan garkuwa da za ta kare shi daga dukkan cututtuka kaga mahaukaci ya je bola yana daukan rubabban abinci da tsutsa iya ci me ya jawo masa wannan saboda ma fi shi akal hankalin babu ya tabi malam kana da wata falala da ta wuce hankali bayan musulunci babu to kai kokari ka tsare hankalinka kuma akwai abin da ake na lalata hankalin shaye-shaye ina shaye-shaye duk wanda ya kama hanya ta shaye-shaye da tsotsi-tsotsi to ya bi hanyar da tsotsi tsotse na banza kai ba tsotsi-tsotsi minti ba yawa <laughs> to ya biyo hanyar da zai wargaza hankalinsa ya wargaza tunaninsa duk karfin mutum yanzu in ya je sha giya ko ya sha kwaya ko wani abu za ka iya tukuikuye shi ka daka shi iya duka saboda babu hankalin da zai iya bashi kuwa ya bashi karfi da zai kare kanshi Allah sa kuna fahimta na abu na saba'in wa alam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'd fi ad-din wad-dunya ka yadda Allah ya fifita bayi sashin su akan sashi a duniya da addini ina ji wani ba dogon sharhi lalle mun sani Allahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq والذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء Allah ya fifita sashen ku akan sashi dangane da arziki wani yana da miliyan dubu wani yana da naira dubu iya arzikinsa a duniya dubu ɗaya mallaka wallahi a garin nan yanzu ba mamaki akwai wanda yau bai da ko nasa kuma magidanci ne a duniya bai ajiye kwabo daya ba da matansa da ƴaƴansa da komai amma yau ɗin nan haka zai kwana bai da taro amma kuma a garin nan ina gaya ma a yau akwai wanda bai isa ya gaya maka iya yawan dukiyar da ya mallaka ba malam ko ka sa a garin nan akwai mutanen da ba san iya yawan gidajen da suke da shi ba an saya an kule an saya an kule an saya an kule akwai wanda yake gaya mu yace gidan mahaifinsu gidajen yan mahaifinsu da suke da shi saboda yawan sa ta kai gama wani wurin kurin ina irin malamai almajirai din nan wanda suke zuwa rana in sun ga kurin kango ne suna zaune suna zaune kurin sai mutum ya mallake gidan to an manta da shi ko takardun gidan sun bata adireshin gidan ya bata akwai wanda sai 'ya'yan ne da su dan iya dan abinda da za su iya tunawa suke bi unguwa unguwa suna tambaya suna bin adireshi suna bin map sai su je su ga gidan sai su dauki hoto sai a je a tarar da ai gidan ma ya zama wani ma ya zaune a ciki a abin da ana ta tunani ya za a samu lauya kuma saboda tsabar arziki an saya an kule an manta da shi akwai gidan da ya zama kufai kai wani gidan ma an mai da shi hanya a anguwa an mai da shi filin balma ya gama nikewa kawai saboda arziki wani kuma yana nan garin nan ya gagare shi ba zai iya zuwa garin nan ba sai dai shiga ya fita saboda ba idan zai kwanta haka Allah ya ga dama ya ba wani kuɗi ya ba wani talauci amma ya kamata ku san da wani abu guda tarin kuɗi ba shi ke nuna cewa Allah yana son ka ba dan Allah ya baka kuɗi kafi kowa kuɗi ko kafi jama'ar garin kuɗi ko kafi mutanen unguwar kuɗi ba wannan yana nuna cewa Allah ya fi son ka bane ba nan ku da haka ne da Allah ya tara wa manzon Allah dukiya sama da ta kowa amma an zo an samu malaika jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu yake ce da shi ya rasulullah ya kai annabi ga dutsen Uhud nan mu mayar maka shi zinari da azurfa ga baki ɗaya kuɗi kawai zuwa za ka yi ka rinka ɗiba yaya masallacin kan nan gashi an rufe shi da zarbar dabino da itace da tubali ƙasa ta zube in an yi ruwan sama masallacin annabi jikewa yake sharkaf a cikin taɓo suke jira wallahi taɓo ko da bai babu masallacin annabi Ayyaban duniya malaika jibril ya ce mu zo mu mu kyankira maka masallaci na zinari da azurfa annabi ya ce la arishin ka arishi musa a bar mun shi a matsayin rumfa kawai kamar rumfar annabi musa haka annabi musa ya gama zamanin sa yana wa mutanen sa wa'azi da karatu da da'awa a ƙarƙashin rumfa yaya mu tara maka kuɗi zinari azurfa kullum sai dai a je a ɗiba a harka a abubuwa annabi ya ce a'a ba na so ku banni yau in ci in ƙoshi in gode wa Allah gobe in ji yunwa in tuno falalar wadata in yi ta addu'a Allah ya karo min na fi son haka kaji wani irin imani na daban haka annabi ya zauna sallallahu alaihi wasallam sai a shirga wata biyu a gidansa da Aisha take cewa muna irga muna irga muna irga sai a wata biyu ko tukunya ba a dora a gidan annabi ba tukunya ai sai an kai ta ma kicin an dora ta ma za a yi tunanin za a ci wani abu ko to wallahi ko kicin din ba je aka bude aka dora tukunya ba babu aka ce me kuke rayuwa da shi tace al-aswadaini dabino da ruwa sai dai mu ci kwayar dabino ɗaya biyu kurin mu sha ruwa mu haƙura wata biyu yaya an kai ne ai sai ka gama zage-zage a garin na yau Allah kuwa ah, to mu yanzu malam a zo abin nan eh, roƙo fa mutum fa saboda kuka ana kaiwa Allah kuka a kai Allah ƙaran Allah wani in ya tashi yana roƙon daga jin maganar da yake kurun yana kawo ƙaran Allah ne wajen ku Allah kuwa indirectly ko ba haka bane ko mutum ya zo roƙon ka baraye sai ya yanke maka nawa zaka shi shekaran jiya ni ban sani ba a nan gidan murtala wani mabaraci ya zo ya same ni alaji dan girman Allah ka bani ɗari biyar zan yi cefa ne na ce ɗari biyar <laughs> na ce wato bara ma yanzu ta samu abin sai ya yanke ma kuɗi na yi mamaki na yi mamaki aka ce mu ai haka yake iyayen da ya ganka iya hasken ka iya kudin ka wani ma dubu biyu zai yanka masa na ce to ni Allah ya taimake ni ya gani sifar almajirai da dan dogon gemu na kenan ya yanka mun ɗari biyar la ilaha illallah ka ji irin wannan malam to kun je da annabi ya rayu in ci in koshi in gode wa Allah gobe kwana da yunwa kuma in tuno ubangiji hmm. to haka kuma addini malam Allah ya fifita wasu kan wani addini yanzu wani malam dukkan litinin da alhamis sai ya azumi alkawarin Allah ne ya riga ya saba ya zama masa jiki kai bayan Allah Allah samu cikin su wani kuma matsayinsa ya wuce wannan litinin alhamis ayi wasa ne siyamu dawo da yake yi mu yawman wa yuftiru yawma yau yana azumi to insha Allah gobe ma ya azumi mana yau ya sha gobe yau ya sha gobe gaba ɗaya rayuwarsa ka take wani malam duk inda karfe ukun dare ta yi to baccinsa ya kare. alkawari ne ya shimfiɗa wa kansa haka yake rayuwa ya ma bi jikinsa ya saba wani ku karfe ukun nan to ko sasari za ka sa da sarka ka tukwai ya ci ka zuba shi a wulbayaro ka tura ba zai tashi ba bai san harkar karfe uku ba in ka ga ya tashi sai sabin bakwai wani wasu takwas kai wallahi akwai wanda aka ce wallahi tallahi baya tashi sai yunwa ta tashe shi yunwa bai yi breakfast ba yunwa ya fara ke fara murda kululululu to nan ne zai tashi sai sha biyu karfe ɗaya karfe biyu to ka kwatanta waɗannan ubadu lailin idza janna zalamu bihim bayan Allah kenan wato subhanallah waɗanda cikin dare sune masu bautar dare suna yi wa Allah bauta cikin dare suna zubar da hawaye suna jika ainihin wato kuncinsu da hawaye suna kuka suna karatun qur'ani suna neman gafara ubangiji suna neman Allah ya basu wani kuma wallahi shafa'i da wuturi baya iya tashi yayi cikin dare Allah ba zai iya ba wani farabansa da ya ji kiran sallah ma da asuba ya manta wani kuma kullum insha Allah ta'ala daga nan zuwa shekara kaza ya dade da wai a ce ya manta wai wai a ce ya makara asuba kai ba zai iya tunawa ba kai da cewa imani mataki mataki ne wani ya zo ba da taimako sai ya ba da dubu ashirin wani kuma yana da miliyan dubu ashirin din amma wallahi ba zai iya ba da naira ashirin ba na'am wani yanzu zai iya gina masallaci kyauta fi sabilillah da makaranta ya ba wa mutanen unguwa ya ce ai sallah kowa ya kawo ɗansa ya karatun islamiyya na ba da wannan guri saboda Allah zai iya wani kuma zai ce tab alaji yanzu halin da ake ciki zaka zo ka kashe miliyan kuɗi ka ba mutane kyauta zo kana zuba kuɗi haka alaji akan wannan lamari ina waɗannan mutanen za ka yi wa annan abu ai ba a yi yanzu ai yanzu matsala ne taimakon addini alaji ai yanzu kana taimakawa za a ce ai dan kaza ne ka rabu da su kaji in sun matsanta ma suka zo suka takura ɗauki dubu ɗaya da ɗari biyar kawa suka ce Allah ya saka wallahi malam akwai masu wannan aƙidar wani kuma so yake Allah ya bashi ya bayar mataki mataki ne adalan minhu wannan Allah yayi ne adalci la yuqalu jara wala haba ba a cewa wai Allah yayi zalunci ko wai wane saboda shi ne ya tsare shi ya kare shi a ba yi. faman qala inna fadlallahi ala almu'mini wal kafiri sawa fa huwa sahibu bid'ah wanda yace falala Allah akan mumini da kafiri duk ɗin ba bambanci wai wani ya ce wai akwai yan bid'a da suke cewa wai ai abinda Allah ya yi mumini shi ya yi wa kafiri wai ai duk ɗaya ne ba bambanci to wannan ya zama dan bid'a bal faddalallahu almu'minina 'ala kafiri. aba ai Allah ya fifita muminai akan kafirai za ma su hadu la yastawun ba za su taba gamuwa ba muminai ai su suke sama sun fi kafirai ta'i wal kuma Allah madaukakin sarki ya fifita mai yi wa Allah da'a ne a sama sama da mai yi wa Allah sabo wal ma'sum alal makhzul akwai waɗanda Allah ya tsare su ma'sumai ai ba za ka haɗa su da al makhzul da wanda aka tabar da shi ba adilan minhu Allah ya yi wannan ne da adalcinsa huwa fadluhu falala ta sace yuti man yasha wa yamna man yasha Allah yana bada wanda ya ga dama kuma yana ainihin hana wanda ya ga dama wala yahillu an taktuma an-nasihata lil muslimina barrihim wa fajirihim kai musulmi bai halatta ba aqida ta ahlus sunna ka rinka koyi nasiha kaga mutum yayi abu ba daidai ba in kuskure ka je ka masa bayani kafin ka ɗauki mataki a kansa kar ku ilimi kar ku yi wa yan uwanku nasiha ku yi musu nasiha dan adam ai ya ginu ne akan ai masa nasiha barrihim wa fajirihim da mai yi wa Allah da'a da fajiri ku yi nasiha kada ku ɓoye nasiha fi amri din akan lamarin addini wa man katama faqad ghashsha almuslimin duk wanda ya ɓoye ilimi wanda ya ɓoye karatu hakika yayi wa musulmi algushi wa man ghashsha na lalle ko wanda yayi wa musulmi algushi faqad ghashsha dina hakika yayi wa addini algushi wa man ghashsha dina duk wanda yayi wa addini alghus faqad khana Allah khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin to haƙiƙa ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah kuma ya ha'inci mu'minai wannan fakara tana magana ne akan malamai da suka tara karatu ba sa koya mutane malami ya zauna a unguwa ba shi da aiki sai dai in an kawo kaza za a yanka a bashi yanka kun kai karatunka na yankan kaji ne aikinka kenan ko malami ya zauna a unguwa ba shi da aiki sai dai mata su rinka zuwa yana musu tsubbu yana raba aure yana kashe aure yana hada kishiya da kishiya fada yana raba mai gida da yaronsa yana ba wa barayi laya da za su fasa bango yana ba wa karuwai rubutun sha ya rubuta musu ƙur'ani karuwa ta je ta tsarki da rubutu wai ta samu farin jini aikin ka kenan an yi magana a ce to ai ku malaman zamani ne mu kuma wannan shine muke cin abinci da shi ko malami ya zauna shi kenan sai dai ya rinka daura rawani yana bin ofisoshin gwamnati yau yana ofishin wancan yau yana ofishin wancan yana wulakanta kansa akar makalla a mana addu'a ko malami ya zauna ba yi da aiki sai dai yana zauna a kawo masa sadaka ta annabi ko malami ya zauna ba yi da aiki sai dai azzaluman shugabanni macuta maha'inta sun ci kudin al'umma sun tatsi jinin mutane kuma su zo shi zai za su biya masa kudin umra kuma ya je musu addu'a in an zo ana koya mutane addini sai ku ce an kawo sabon addini nasiha ba kwa bari a yi a masallatan ku da an tashi ana nasiha a masallaci sai a ce a ah, munan ba a yi saboda Allah haka zamu zamu ci gaba daga malami ya shahara kowa da kowa ya san wani malami ne amma babu wani masallaci da ya ware yake zuwa yake koya musu qur'ani ko yake koya musu hadisi ko yake koya musu tauhidi ko yake wayar da kansu a addinance karantar da su irin ilimi mai tarin yawa littattafai suna nan suna ta kura ana buƙatar malamai su ɗauko su daga labiraris ɗinsu na karatu su zo su rinka koya mutane amma mutane sun zauna kawai haka wannan ba daidai bane ku daina koyi ilimi manzo Allah yake cewa duk wanda ya koyi ilimi wannan ilimi zai masa linzami har wuta jahannama da wannan ilimi shi matsalar ilimi kenan in baka yi shi ba matsala in ma ka yi shi baka yi aiki da shi ba matsala yau da malamai da malamai suna zuwa su karantar da mutane kowa ya ɗauki nauyin da Allah ya ɗora ma yana karantar da mutane ai da mu samu jahilai ba amma har yanzu a cikin matanmu na aure akwai waɗanda kulhuwa ba za su iya karantawa ba akwai wadda wallahi fatiha ba za ta iya shan fari a fatiha ta karance maka ita tasba ba za ta iya ba mutane kurin an koya musu neman duniya kowa ya tashi kurin an gina shi ne akan ya nemi duniya neman duniya kan kowa yana koya dan sai yana koya dan uwansa yana koya danginsa amma neman ilimi a sai in baka da abin da zaka yi sai ka je ka nemi ilimi masallaci in ka gama harkokinka ka da inda za ka je sai ka je masallaci amma mutane ba su ɗauki masallaci zuwa wurin karatu wani abu ne da yake commitment ɗinsu ne wanda ya kamata ya zama wajibi zo su zauna su nemi ilimi ba ba su ɗauki wannan ba in mutum ya gama abin da zai shi kenan sai ya je nan ma yana yi ana yana tsaki yana duba agogo malamin nan ya takura mana ya sallame mu da Allah mu tabi hasbunallahu wa ni'mal wakil ku yi ilimi wallahi idan kuka yi ilimi rikicin da ake ta yi na addini din nan wannan ya buga ka wannan ya ce ma kaza bai halatta ba wannan ya ce ma kaza bid'a ne wannan ya ce ma kaza sunna ne in dai kai ilimi zaka huta da wannan da addu'a da taimakon ubangiji dan duk abin da wani malami zai kotin to kana da ilimin da zaka iya zuwa ka samu reference ka je ka bincika a ina ya karanto hadisin a ina ya karanto ayar ne malamai suka faɗa ta ma ka zauna amme da kai kamar ta mola wannan ya ɗauka ka kai can in ka je ka tsaya sai wani ya danno ka kuma ka dawo baya kafin ka so wani kuma a tsakiya ya yi tambulin ya buga ka kayi kudu wani kuma ya daga danno ka sai ka ji mutum yana cewa mutanen nan suna buga mana kai wallahi wannan ya ce kaza kai wai abin addinin nan na koyi ya yake ne amma fa duk jaridar duniyar nan ya iya karanta ta he is ya kware ya sa abin da duniya take ciki gaba daya amma harkar addini la dole su naka ka ta maka ka ta buga ka kuma daga ƙarshe ka je ka mutu ala ghairi sabili ba a kan hanya ta kware ba ku yi karatu ku nemi ilimi da ilimi ne za ku san cewa Allah ya bambanta tsakanin waɗannan kar ku ɓoye karatu sannan kuma ita nasiha ya ku yan uwana kar ku ɗauka sai wanda ya tara ilimi yanzu mai gidan da bai da karatu bai da ilimi zai iya nasiha gidansa kai dinnan da baka da ilimi ba malami bane ba mashhurin malami ne sananne ba baka san komai ba addini zaka yi nasiha ka ga ne yana dukan wani hanya sai ka ce da Allah wani ka daina mun bai da ke wannan ka ga ne ya tsaya a mota a wani an bata masa ya bude motar sai ya hau kan bonnet yana dura shirye yana cewa in ga wanda zai wuce sai ka tsaya ka ce ha ba malam ai ka shiga hakkin mutane ka ga wannan ko baka ji aya ba ko baka ji hadisi ba ka wannan ka ga wani mai gida ya yashe kwatarsa da kwalba da itatuwa da komai yana ta zubawa a tsakiyar titi sai ka ce wani ai bai kamata ba dan wani zai zo ya bata ya ɗibi na jisa a rigarsa kaga wani ya aikata kaza wanda yake wannan abun ba daidai bane ya saba wa shari'a sai ka ce masa kare nasiha ce al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yashtariku fihi al wal jahil ne da kyakkyawa da hani akan umari da mummuna ko da jahili ma wanda ba yi da ilimi ma zai iya gane ai abu mara kyau ne ai yanzu sata ko jahili ai ya san sata ba kyau zai iya hanawa ban sani ko kun fahimta kar ku ɓoye ilimi wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basirun sami'un alim yadahu mabsutatan Allah tabaraka wa ta'ala lallai mai ji ne kuma mai gani ne kuma mai ji ne kuma masani ne hannayen ubangiji tabaraka wa ta'ala a shimfiɗe suke hannayen da suka dace da shi hannaye ba irin nawa ba irin naka ba kad alima Allahu anna al-khalqa yasunahu qabla an yakhluqahu Allah ya san cewa halitta ah, za su saba masa tun kafin ya halicce mu ya san zai halicce mu kuma za mu saba ya san halin dan adam daka da waje da taurin kansa ilmuhu nafidun fihim ilimin Allah abun gudana ne abun zartuwa ne a cikin halitta gaba daya falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil islam hanin ai ilimin na cewa za su saba masa bai hana shi kuma ya shirya da su zuwa ga musulunci ba umanna bihi alaihim karaman wa judan wa Allah ya musu man baiwa da karamci da kyauta shine jud wa da falala falahul hamd godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki abinda ake so anan ku ji Allah mai ji ne mai gani ka sifanta Allah da ji ka sifanta Allah da gani ka sifanta Allah da ji ka sifanta Allah da ilimi kana cewa sami'un bila sam'in a ah, Allah yana ji amma dai babu abin jin ka sa akwai masu wannan tuka da ruwa wani ma ba za a ce ma Allah yana ji ba ba za a ce Allah yana da ilimi ba to in an ce Allah bayi da in an ce ba za a ce Allah yana da ilimi sai a ce Allah jahili ne ah ai in ka ce Allah yana da ilimi ai ka kutanta shi da dan adam ai ka masa kaza A ah, to shikenan kai yanzu da kai kika ce Allah yana da ilimi to me zaka ce Allah yana da ilimi ilimin sa amma yafi na kowa ba irin nawa ba irin naka ba A ah, ya zaka ce Allah yana ji alhali kuma dan adam ma yana ji eh da ji da ji akwai bambanci kamar yadda kafa da kafa akwai bambanci kafar sauro da ta giwa iri ɗaya ne to don me idan an ce kai yanzu an ce sauro yana da kafa sai kai ta fishi an ce wai sauro yana da kafa wai an hada kawai da sauro to da kafa ka da sauro iri ɗaya ce la to akwai yan bid'a da suke korewa Allah duk sifofi ba za a ce Allah yana ji ba ba za a ce Allah yana gani ba ba za a ce Allah yana magana ba ba za a ce Allah yana kaza ba za a faɗa ba su kore wa ubangiji jami'u sifat wasu suna tabbatar da wasu sifofin su kore wasu to a manhaji na ahlus sunna duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi cewa yana da shi to ku ce Allah yana da shi kawai wani iri ne mu ba mu sani ba dan bai gaya mana wani iri ba yanzu misali Allah da kansa a cikin Qur'ani ya faɗa cewa yana sama amma an yi ta rikici a ƙasar nan a garin nan cewa wai ba za a ce Allah iya sama ba in ka ce an yi yana sama ai ka masa makani oh, wai in ka ce Allah yana sama wai ka masa wuri to sai a ce yana ina ko ina to baka da ayar da ta ce kuma Allah yana ko ina kuma ko ina ɗin ku nutsu ku ko ina ko ina ba wuri ba ne a'a ko ina shi yana nan kenan kenan ya masa wuri nan din da wanda ya masa wuri daya da wanda ya masa wuri malayinal mumaliyana waye waye fi illa mun da yawa kaga kenan kai da kace Allah yana ko ina kai ne kai masa makanai ba ma makani daya ba wanda wancan ma cewa yana ina yana sama ko ba shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa a amintum man fis sama'i أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ومن في السماء ألا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ومن في السماء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في إيه؟ في ستة أيام ثم استوى على العرش ya daidaita a kan al'arshi a ina al'arshi yake a abatuwa ku gaya mu a ina al'arshi yake kai a ina al'arshi yake kaji ku duba ɗan wannan yara kai Allah yana ina kaji aƙida ku kai ba ha sama fitirar dan adam ko yaro bai taɓa zuwa makaranta ba kana tambayarsa bai je makaranta ba ba a ce ba dai yanzu karka ce ai ya zama dan izala ko ya zama dan wace ce <laughs> kawai ka tambaye shi ka ce kai Allah yana ina wallahi zai ce ma yana sama saboda dabi'ar fitrar dan adam ta gino akan wannan kuma ku da ku ce Allah yana ko ina me yasa an kun zo addu'a sai ku rinka ya Allah ya Allah kun ce Allah yana koyina amma in kun zo addu'a sai ku daga hannun sama haka ne goma ku bane ayin kun zo addu'a da sai ku ta bazawa <laughs> ku rogo can ku rogo ya ku rogo yan ku rogo yan kaga kaga wato ko ba ja aya ba ko ba ja hadisi ba dabi'ar mu'amala mu da gobe ma tana nuna cewa Allah yana sama kuma me idan ka ce Allah yana sama shi yace yana sama kai din ka fi shi sanin kimar kansa ne da darajar kansa a saboda kare wata bid'a goyon bayan wata bid'a taimakon wani wata fahimta wacce take ta saba wa qur'ani ta saba wa hadisi annabi ma ya faɗa Allah yana sama irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama annabi ya ce kai ku ji tausayin na ƙasa ku ku ji tausayin ƙanana ku ji tausayin yara ku ji tausayin dabbobi su ne na ƙasa yarhamukum man fi sama wanda yake sama shi kuma zai ji kan wani bawan Allah baiwarsa da take masa kiwon dabbobi da awaki ta tafi daji ta je tana kiwo tana wasa tana wani abu nata ta shagalta kura ta zo ta kame dabba ɗaya ta cinye ta tilas ta dawo gida mai gida ya irga ya gaba daya bai tsaya ba ya wata wata kudu sai zabge ta na mari ta sha tafi ta sha kashi ai sai aka kai wa annabi kara annabi ya ce masa hukuncin da za ka yi sai ka yanta baiwa mumina sai ka yanta mai baiwa mumina yawwa yaro baiwa mumina to za a samu baiwa mumina sai aka ce sai an yi mata jarabawa aka ɗauko wannan baiwa aka kawo ta tunda mumina ne to ya za a yi annabi ya gwada ta a gane mumina ce sai mata tambayoyi guda biyu tambaya ta farko da annabi ya mata ayin Allah hadithin imam muslim ayin Allah ina Allah yake da Allah ka ji kamar annabi ya san za a zo a yi rikici tsakanin yan kudu da yan arewa yan gabar da yan yamma yan tsakiya da yan da jemagu cewa aina Allah ke annabi ya wannan subhanallah aina Allah a ina Allah yake a ina kaga ana tambayan wurin da yake kenan wannan baiwa sai ta ce fi sama Allah yana sama wannan a gaban annabi aka yi fa ba a ƙarya gaban annabi tambaya ta farko ta cinye sai ƙara mata tambaya biyu man ana ya ce mata ni kuma waye sai ta ce anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kai annabi ne sai annabi ya ce da wannan bawan Allah i'tika fa innaha mu'mina ka yanta ta ka yanta ta wannan tabbas mumina ce amma wallahi malam wani malamin bid'a da yazo garin nan yazo da yake ya iya fassara irin talauje ka san ka san lauje shi da'ima haka yi san lauje ba ko kai baka zuwa ciyawa ko yara ne ba san lauje ba ba a noma a garin nan lauje kwana kenan da yazo sai ce ai ma wannan matar ma bibiya ce kaji ba kai to in ma biyar ce da aka tambaye ta ya ta yi eh ba wata nuna ai ko kurma ne ka dake shi ce kai Allah ya zai je sama <laughs> to ku yadda da su sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala haka kuma Allah yana da hannaye da suka dace da shi shine gaba da zamu tsaya wannan babu sifatin aqida ne dole dole mu tabbatar wa Allah sifofin da ya tabbatar wa kanshi الاسماء والصفات كده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله انا دكاوى وانسونا النكي دي كيو كيو كيكاوى شكين سنة كيو بانجيجي الله يقول ربنا ودن دسكي برنا أتشين سنة كيو بانجيجي سفو فنسا تو الله يلا دا يا تبتر وكان سينا دا wani irin hannu ba mu sani ba da ya faɗa da za mu faɗa ai wani dan bida an zo ana mukabala da shi kai ka ce da malamin sunna ne da malamin bida kai kun ce Allah yana sama kun yi wa Allah makani to shikenan idan ka ce yana sama to yana ina malamin sai ya ce yana sama yana kan al'arshi me dalili ya jawo masa ayoyin da suke bayangana akan Allah ya daidaita alkan al'arshi sama da guda bakwai a cikin alqur'ani to shikenan shi al'arshi yaushe aka yi shi sai ce a ah, kamar yana yaushe aka yi shi ban san yaushe aka yi shi ba to shi kenan ai alharshin halitta ne ko wai zai kure malamin kenan halittarsa aka yi al'arshin ko sai malamin sunna ya ce eh sai ce to kafin a halicci al'arshin kuma Allah yana ina ka gan kai ne sai ka rude sai ka ce sai malamin ya ce kafin a halicci al'arshin ni din Allah bai sanar da ni ba a gaya mana kafin a halicci al'arshi yana ina ba da an fada da za mu fada inda yake amma ya gaya mana yana kala shi. kafin halicci al'arshi yana ina bai fada ba mu kuma ma yi wa Allah ƙarya me laifi na dan na fada abin da Allah ya fada wannan abun baki ne na ce baki ne ko kore ne na ce kore me laifi na ciki to akan haka aka yi ta fada har gidan sarki fa aka je har fada aka je gaban mai martaba Allah ƙara lafiya da nisan kwana yawa ku ci amin mana saboda yana adalci mai martaba ya ce to kowa sai ba da hujja mm. eh? malam jafar Allah masa rahama lokaci yana eh? da cijo bawon Allah Allah ji kansa yi tabarar da ayoyin yi tabarar da ayoyi yi ta zuba ayoyi yi ta kawo hadisi ka san mutane suka ce da martaba ai mu sai da aka gaya musu je suka shiryo mu kuma ba mu shirya ba yanzu kai dan Allah kana babban malamin shehi a gari sanan ne kun cika rediyo kun mamaki kun saki manyan riguna da dogayen carguna da rawani yadi talatin a zo za a tattauna matsala ta ilimi wai ka ce wai baka shirya ba wai sai ka je kashi aqidar ta ka sai ka shirya kai bayani akan aqidar ka amin imam tawa ce ku tashi ku tafi aje a zauna lafiya aka je aka ce da'awa har suna ta kai inda ta kai gaskiya kwaya da yace ba a canja ta ina wa in kalla salikuha ko da mabiya gaskiyan kaɗan ne babu komai ba matsala yawa ba shi ke nuna cewa wai wane wane ya ya fi ƙarfi ko na makamancin wannan ba وقالت Yahudu. yadullahi maghlula bari ku ji hatta yahudawa sun yadda Allah yana da hannu irin wanda ya dace ba yahudi kai kana nan an hada ka da dogon carbi kana tayi da zikiri amma an raba ka da abin da Allah ya faɗa a yi yahudawa sun ce hannun Allah a matsayi ke baya ciyarwa wai Allah maruwaci ne a'udhu billahi da wannan kalama Allah ya mayar musu da martani ya ce aidihim wa lu'inu bima qalu su ne hannunsu a make kuma Allah ya tsine musu albarka na cewa da suka yi wa Allah maruwaci ne to ga bayanin bal yadahu mabsutatani bal bari dai yadahu hannayen Allah guda biyu Allah ne fai ya mabsutatani a shimfiɗe suke yunfiku kaifa ya sha kuma Allah yana cewa iya yadda ka dama manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace kilta yadihi yamin duk hannayen Allah guda biyu dama ne ba hagu yaya suke ya kamar su wallahi ba mu sani ba yaya girma Allah yake wallahi ba mu sani ba yaya girma al'arshin ubangiji yake ba mu sani ba amma suna dai ya faɗa yana da shi kuma za mu faɗa yana da shi shi kenan adawa salam to me laifi na duk abin da na faɗa na baka aya na baka hadisi kai kuma ka ɗauko ra'ayi kuma ranka ya baci ka ce to za a tsare hanya a buge ka to wannan kuma daman mai abin faɗa ba ya faɗa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka alaikum warahmatullahi wannan bawan Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim da Allah jan hankalin yan uwa cewa Allah ya mana arziki an samu wata tasha ta sunna sunna TV da ake kallo kamar yadda ake kallon sauran tashoshi CNN ne BBC ne Arabiya ne Jazira ne to akwai wata tasha ita ma yanzu mai suna sunna TV wanda ta mu ce ta ahlus sunna wanda za a dinga sanya karatuka na malamai na sunna duk abin da zaka ji mai tsarki ne insha Allah a ciki da haka da ajiya ta kallon kaɗe kaɗe da wake wake muna ba yan uwan shawara su nemi wannan a tasha su yi kokari su rinka sawa kuma ana sa malamai duk malamai na sunna na Najeriya da na wajen Najeriya duka ana sawa kuma da Hausa ake eh, yana da kyau mu sanar da matanmu da iyalanmu gaba da Allah ya kara mana ilimi da dacewa wannan bawala ce Allah ya kara wa malam lafiya ya mayar da malam gida lafiya Allah ya mayar da mu gaba ɗaya kuma ya kara man lafiya gaba ɗaya da Allah malam akwai mutane da za a rabawa a daidaita sahu a babur din a daidaita sahu a wajen aiki cewa za a rinka yankar kuɗin su har a gama cire kuɗin to amma eh, sai dai da aka bincika kuɗin babur din a farashin kasuwa an ƙara musu dubu hamsin to sai dai waɗansu sun ce su kan sun yadda za su karba haka din to shin wannan ciniki a akar makallawa ya halatta ko bai halatta ba to kamar yadda aka faɗa kullum wato shi kasuwanci nan da ke gani ba wai Allah ya bar mu yi shi haka kawai ba ya sa baki a ciki annabi ya yi bayani kuma an koyar da mu yadda ake riba tana shiga cikin kasuwanci da ya kamata 'yan kasuwa su kiyaye su ji tsoron Allah wajen mu'amala da riba duk dukiyar da riba ta ratsa a ciki ba ta da albarka kuma ko da ana ganin kai kafi kowa walwala da samun kuɗi in dai da riba a ciki to babu albarka a ciki babu albarka abadan ba albarka kuma ba za ta yin albarka ba annabi ya ce da mutum ya ci riba mafi saukin zanubin riba shine mutum ya je zina da mahaifiyarsa za ka kwatanta mutum ya zina da uwarsa karamin zina karamin zunubi kenan na riba karamar riba da ka ya kamata mu kiyaye to abinda malamai suke faɗa shine duk lokacin da abu ake sayar da shi naira dubu hamsin sai kai aka ce ka ba da naira dubu saba'in saboda ba yanzu za ka biya ba sai karshen wata ko sai bayan shekara biyu ko shekara uku wannan ya zama ƙarin ruwa kenan riba ta hau idan taimakonka ake so a yi sai a sayar maka shi yanda ake sayar da shi a kasuwa kada a ƙara ma ko naira ɗaya wannan babur ana sayar da shi dubu ɗari uku da hamsin misali to mu ma za mu baka a ofishin mu dubu ɗari uku da hamsin ka rinka biya duk wata za mu zari dubu ashirin ko dubu talatin ko hamsin hamsin iya ƙarfin albashin ka iya abin da za a cira har ka gama wannan kasuwanci ya yi kyau amma in aka ƙara naira ɗaya saboda wai ba yanzu za ka biya ba kayi jinkiri to ya zama ruwa to wannan kuma riba kuma Allah ya haramta ci maciya riba waɗanda suke cin riba Allah ya ce ku shirye shirin yaƙi da Allah da manzon Allah fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shirye yaƙi da Allah ku shirye yaƙi da manzon Allah ya ku maciya riba yanzu kai za ka iya yaƙi da Allah da manzon Allah ba za ka iya ba da aka muna ba shawara ga waɗanda suke irin wannan harkoki suke kaiwa ofisoshin gwamnati ko na makamancin wannan to su yi ƙoƙari su kiyaye su daina ɗora mutane kuɗin ko buhun shinkafa ne ka zo ana sai da shi dubu tara ka ce kai dubu sha biyu za ka sayar sai ƙarshen wata a biya ka ya zama riba ko a shagon unguwa ne mai gida ya zo ya karɓi awon kwanan shinkafa ana sai da kwanan shinkafan nan da 250 kace tun da shi bashi ne ba zai biya ba 300 zai biya wannan sunansa da ba wannan jinkirin da wannan karin da kai ya zama riba da haka bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba kuma gaskiya ana ba da shawara ga wanda yake da iko kai ya karɓi wannan kada ya karɓi wannan ka nemi inda za a iya baka ba tare da ruwa ba dan zaka je karbi ba ba mamaki kafin ka gama biya ya kone saboda Allah ya zara albarka ba mamaki kuma ka je kai hadari da shi ba mamaki ma ya je jefa kai kashe ka ba mamaki a zo a sace shi ba mamaki ba mamaki ba mamaki ka tara kudin baki daya wani ya sace kudin kudin da ka ci ribar babur din ba mamaki ba mamaki kuma ka zo kana tara wa iyalanka wuta haka babur din a ba haka wane to al'amura sun lalace yan uwana da yawa da yawa ana wannan da yawa motocin hawa ana yi abubuwan da ya ga sunan ba a cewa komai don ka ne in Allah ya sa an samu wanda yake cikin larura bayan da zai yi nan kuma in ya kai matsayin larura din ya iya karba in ya kai matsayin larura kowa shi ya san ɗakin sa inda yake masa yoyo na'am na'am na'am na'am ya halatta ana kawowa mashinan kana zuwa da kudinka aljihu ka saya da araha daidai ne kasuwanci ne a ah, ai bayani za ka yi min nan uwa na ana da tadlisi ne ai wai wannan yana nufin cewa waɗanda suka karɓi kuɗin ruwa waɗanda suka karɓi babur ɗin a ruwa to akwai waɗanda suke zuwa da kuɗinsu su aljihu su kuma sai su zo idan misalin ka karɓo babur ɗin a daidaita sau akan dubu ɗari uku da hamsin to wani kuma sai zo da sa a hannu watakila kai ɗin kuɗi kake nema an sani ko kuma fahimta to an ne baka babur za ka biya a shekara sai wani kuma ya zo ya ce ka sayar masa shi ɗari biyu da saba'in ko ɗari uku ya zabtare maka dubu hamsin ko dubu saba'in kaga dubu ɗari uku na ruwa ruwa watakila ma baka taɓa ganin ta ba aka cake maka aka baka aka karɓa babur shi wanda ya saya shi ma ya sayi haram ya siya riba ina ai dabara ce ai hila ne ai wayo ne wayo ne tunda ka ai ka san asalin babur din ba na ruwa bane a to ya zaka je ka sai ka ruwa dole sai an yi kasuwanci na kwarai yadda Allah ya yarda insha Allah ban ji ba kaji da cijo da yawa ma wasu wanda ya bada babur din shi zai turo kuma a saya ba ba wannan kamfani ne shi alhaji ne shi ya zo ya raba muku babura da sunan kudin ruwa babur din nan ku duba zalunci fa dan Allah ku duba zalunci babur din nan ana sai da shi dubu ɗari uku uku misali sai ya zo ya muku gwanjo gashi nan za a raba kudin ruwa za a raba babur amma bashi sai wani lokaci ka biya ya zo ya ba ku shi a kan dubu ɗari uku da hamsin ko dubu ɗari hudu an ƙara ma ɗari ɗaya misali wannan an ƙara ma ne saboda bayan za ka biya ba ka ji raba ɗaya bayan nan kuma sai ya daɗa lale wasu kuɗin nasa sai ya turo yaransa ‘yan kanzaginsa sai a zo wannan baburan da aka baka su a dubu ɗari hudu wanda da kuɗinsu dubu ɗari uku ne a kasuwa sai a zo kuma a latsa ka a saye su a dubu ɗari biyu da saba'in ko dubu ɗari biyu da tamanin ko dubu ɗari biyu da hamsin saboda kai yanzu ba babar din adaidaita sau kake nema ba kuɗi kake bukata za ka auren da yarinya ka budurwa ta zama maka karman kafa kuɗi kake bukata to tunda ya san kuɗi kake da bukata sai ya turo yaransa sai su siye waɗannan baburan sai a baka kuɗi sannan kuma yana binka wannan kudin kuma ka duba zalunci kan zalunci to kaga wannan haram ne cuta ce ha'inci ne yaudara shi yasa yawanci suna tara kudin wallahi tallahi ba sa iya bacci kuma ku tambaya ku tambayi masu harkar kudi a garin nan suke juya kudi nawa ne masu kudin da suna iya bacci lami lafiya kamar yadda kai za ka yi bacci yanzu ni da kai inda ba ko da yake gwanda ma ni tunda ina dan wa'azi wataƙila zan shiga cikin dan buya amma kai kai za ka iya zuwa kofar gidanku ka jefar da yar katifa ka da taburma lokacin kwanciyar zafi kai baccin kalami lafiya har da shari amma wallahi mala akwai alhajin da ya tara miliyan ɗari wallahi tallahi baya iya bacci sai ya sha kwaya saboda da ya cino kayansa sun taho na kwastam sun rike sai gaban sai faɗi ya daina bacci kenan da ya tuno ya yi wani auno kayansa daga china an yi odar kaza kaza amma kuma wani babban alaji da ya fi shi karfi ya yi odar kayan an ce gobe ma za a yi aiki a kasuwa za a sauke wannan kayan shi kuma ya tura miliyan ɗari uku za a yi masa odar wani kaya to an ce masa wannan kayan sun shigo kasuwa kuma wani alhaji ya karyar da su wallahi ba zai iya bacci ba da ya fita ya sai mota mai tsada yana fita yana zuwa gidan murtala sai ga wani alaji da irin wannan motar to wannan motar da yake hawa ta ishe shi bakin ciki ya ishe shi da ya gina gida sai ga wani ya gina gida irin nasa ko ya fi nasa ba ya iya bacci da ya fita ya ga wata yarinya mai yan haske haske da dan dama dama sai ce yanzu kuɗi na kuma ban samu irin wannan yarinyar ba da yawan su wallahi tallahi akwai wanda sai sun yi wa kansu allura suke yin bacci za ka zo ka tara dukiyar ko ne kuke ganin su haka amma ba su da nutsuwa akwai matar da take faɗa ɗaliba ce take cewa mai gidanta kullum da kalkuleta yake kwana ta ta tafsa ta mai gida ta ta tafsa haka eh haka haka daddana na ya rubuta abin nan wallahi take cewa abincinsa baya iya ci za a kawo mai abincin duk kayan alatin kajin ne ga firis ɗinsa a cike da kayan shaye-shaye ne ga wani wallahi bai zai iya ba akwai mutumin da na sani yanzu kai kai malam ka ne murfin asiri da kwanci hankali wallahi akwai mutumin da yake multimillionaire mai kudi iya kudi. amma wallahi abincin da kake ci ka ji daɗi ba zai iya ci yanzu wannan kazar da ake gasa ta kana sha'awar ta ba iya ci shinkafa an hana shi ci bai lafiya sai dai a tuka masa tuwo miyar kuka ko miyar shau saboda an ce kar a yadda a sa gishiri kar a sa mai kar a sa wane ne cholesterol in ya ci kwai eh, hanjinsa zai kumbura in yayi wane ne zai kaza abinci ma mai kyau ba sa iya ci abinci ma mai kyau biredi baya iya ci na mutane wanda suke ci in aka baka biredinsa wallahi sai dai ana roƙonka don Allah ka taimaka ga ci to ne amfani wadatan in mulki ne akwai masu mulkin da ba sa kwana a gidansu wallahi ba sa iya kwana a gidansu sai dai mutum ya ta shantin yana jumping ya shiga can ya shiga can yau ya kwana a can yau ya tsallaka na saboda yana jin tsoron abokanan adawa ko kuma bayi da kwanciyar hankali saboda yana tunanin 2015 zai wuce kuma gashi yana da wata matsala kuma ga wani shi ma ya taso ba sa iya bacci ba sa iya bacci wallahi ba sa iya bacci to me dadin a cikin mu iyalansu ba su da lokacinsu iyalansu ba su da lokacinsu ba su da to me daɗin a ciki shi yasa mutum ba Allah ya huta in ba ka ba Allah zai tara ma kudin kuma baka da kwanciyar hankali ka hau motar gashi da AC da komai amma baka jin daɗi ka kasa gane me ne abu mai daɗi ka je kasuwa gaban ka yana ta faduwa babu kuɗin sun zo kuma abin ba daɗi saboda Allah ya zare albarka a ciki ga kin cire zakka kaga mutum ya tara kudi iya kudi amma wala ba ya cire zakka wani an ce masa tab ai alajin kana cire wallahi zakka talauci zai zama maka ce a ah, to mu hakura ai wani malami yayi wani magana yake cewa kai ya karma kalla kuna cewa a fare cire zakka wai ba muna da abokanai arna da muke harka kasuwanci ba ba sa cire zakka kuma kullun karuwa suke za a zuwa dame mana ta ah, mana a in baka bada zakka ba wai zaka samu kare arziki yi eh, wacce kare ga arna nan ma kullun suna ci gaba <laughs> ya ka gani to Allah ya mana mai kyau saboda kwarewar lokaci za mu dakata a nan sai wani wata kuma go insha Allah muna da rizan gwana muna fata Allah ba mu da ta lokaci da za a dawo a rinka sati sati abinda muka faɗa ne dai ne kai ku kamun bulala in zane wannan tukunna wai yana tambayar shi za a koma karatun sabuwar gwanu sati na uku an koma an koma eh wannan satin ne ba yi ba na'am amma wani sati ran litinin za a jibi insha Allah ana yi na'am mun cewa muka wanda wanda masu babura ku hakuri ku hawo tasi tunda an ce ba a hawa shi shikenan an ce an daina karatu ga babur ga ga adedi sau ga taksi ka in ta kama ka taka da kafa daga nan zuwa gadon kai daga nan zuwa brigade ba laifi ka zo ka nemi ilimi ne ka tabi Allah kiyaye hanya amma yanzu Allah malam ma zauna ka duba wannan karatun fa shekara guda muka yi asara yanzu wannan shekarar da mun sauke littafin nan mun daɗa sa wani mun sauke kuma kullum idan ka zo dai ka karu ni ma da nake karatu ina karuwa ina yawa kaina faɗa wani abin kai ma kana karuwa amma shekara yau shekara guda cin a wata watan nan ba mu yi ba wata goma sha biyu shi kenan kawai don yanayi ya canja mu sai mu daina yi za mu ci gaba da yi sai dai kuma sun ce karatun mu a daina yi sai mu dawo da asuba kuma in sun ce a daina asuba mu ce to za. الأزال لكم إن شاء الله تعالى وتمينا كيبا تنبع ناسا ككاسا كيكي سبحانك الله أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأنت من السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوجهون ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطي الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشي السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به, ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة معكم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء